barwa ne hammaci da da bari ne kowa yana zatin biya ta ilimi duk zaki dan amadu mai mara ta ba baban bare ga na kawar ki obai in ga da muzu bangon ta ma buwa za ma zan jira na obai zan na yi wannan gume kewa abubakar baban balaya ya rika bai san akwai wani na kinkimi akwai wani na kinkimi yana da bakar rawa kwarai dan sakan yo ina ne ko sarki yake ko